الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na tufatul hukam na alƙabi abubakar al'asimi yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da hudu kuma za mu tashi babul buyo'i wa ma shakalaha babin da ke bayani akan abin da ya shafi ciniki hukunce-hukuncen ciniki ko kuma mu ce kasuwanci ko tsaye da sayarwa kuma shakalaha da abin da ya kama da wato tsaye da sayarwa mai ijara ko haya ko kamfani ko makamancin wannan yawanci albayo'u dan ubayin ne bai'un guda ɗaya bai'un kuma da yawa kamar kake cinikayya ke ne. abin da ke bayanin hukunce hukuncen cinikayya albai'u a harshen larabci suka ce mu ba da rasu shai'i bi shai kuma ba da rasu shai'in bi shai'i canja abu da abu amma ka wani abu ka karfi wani abu ana ce masa albai'u a harshen larabci kuma daga nan aka samo asalin mana ciniki na shari'a suka ce kalman albai'u ma kudu min alba'a ba'a ne haka kamar tsawon mutum haka saboda mai saye zai yi haka ya mika kuɗi mai barwa ma zai yi haka ya bayar to daga nan aka samo albai'u mai saye da mai sayarwa duka yana mikawa wannan ya mika abin da zai sayi abin da shi wannan kuma mika abin da ya sayar a shari'a idan an ce albai'u shine mubadalatul mali bin mali ya garabi shi shine canja dukiya da dukiya domin nufin mallaka in ka naka ka bani in ka nawa ka bani naka da niyan na mallaka wannan shine ake cewa ciniki shi ake cewa kasuwanci idan ka kasa kayanka na baka kuɗi kai kuma ka bani kaya kai ka mallaki kuɗi na kuma na mallaki kayanka idan mota ce ka bani mota in baka kuɗi idan gida da mota ne ka bani gida ni in baka mota kowa ya mallaki na ɗan uwansa wannan shi cewa ciniki a harshen larabci mubadalatul a shari'ar musulunci mubadalatul mali bil mali li gharadi tamannu canja dukiya da dukiya da nufin mallaka wato ba dole sai ya zama kuɗi ba ba dole bangare ɗaya sai ya zama kuɗi bangare ɗaya zama kadara ba ko kadara da kadara ne sunan ka ne sunan ka kasuwanci ka bani filin ka in baka nawa ka bani gidan ka in baka mota ta kaga ba kuɗi da kuɗi bane amma shi ma ciniki ne ka bani kuɗi in baka mota ko in baka fili ko in baka wani wata kadara ko takalmi ko yadi duk sunan ka ciniki haka nan kuma ka bani kuɗi in baka kuɗi shi ma ciniki ne shi ma canja dukiya da dukiya ne ka bani kuɗi in baka kuɗi ka bani kadara in baka kadara ko kuma ka bani kuɗi in baka kadara ko in baka kadara ka ban kuɗi ta sunan su almalu to wannan canjin in mun yi shi da niyan mallaka to shi yake cewa albayu in baka dukiya ka ban dukiya da niyan kowa ya mallaki na ɗan uwansa to kaga sabanin ijara kenan shi ijara haya shi ba da niyan mallaka ba ne shi yasa ba zai zama ciniki ba amma ya yi kama da ciniki shi ne mu ba da ya tulmali bin manfa'a na baka kuɗi kai kuma ka bani gidanka na amfana da shi amma ba a matsayin na mallake shi ba zan baka dubu ɗari ka bani gidanka da zauna shekara ɗaya ka gani na amfana da gidanka ne kai kuma ka karfi kuɗi na Shi ne mu ba da ya tulmali bin manfa'a canja kuɗi da amfani ko in baka kuɗi ka nome min gona ta ya zama kwadago kenan tijara ni na sai ka karfi kuɗi na ni ko na amfana da karfinka ka tona mini rijiya in baka kaza ka gina mini gida na baka kaza ka tona min lambatu na baka kaza wannan ni na ni ne na baka kuɗi amma kai amfani ka bani ka koya mini abcd in baka dubu biyu ka gani na ka bani amfani ne ni kuma na baka na baka dukiya ka bani ilimi na baka dukiya wannan shi ake cewa shi ake cewa ijara to da kina akwai bambanci tsakanin ijara da da da abin nan da da da ciniki ijara da ciniki to da wannan ne zaka gane bambancin wato ijara da POS ijara na sa ka aiki ne ka je ka dinga wannan sai in baka kuɗi in ka mini aiki in baka ATM dina ka je ka ciro min kuɗi a ATM na baka ATM kati na ka ciro min kuɗi a ATM ko rubuta check in baka ka je banki ka ciro min kuɗi na a account dina wannan na ka aiki ne in na baka ko naira nawa da baka wannan ba matsala amma harkan POS shi kuma in baka kuɗi ne ka bani kuɗi mu ba da rasul mali bil mali in na baka dubu goma kai kuma ka bani dubu goma da ɗari biyu kaga duka kuɗi ne ni na baka kuɗi kai ka bani kuɗi wanda yana shiga cikin babin ciniki shi yasa ya zama riba ta shiga cikinsa saboda a babin ciniki kuma in kuɗi da kuɗi ne in dukiya in kuɗi da kuɗi ne zalla to sai riba ya shiga ciki ba za a yi da a ƙara ba saboda maza sun haifi zahabu bil zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wal sha'iri bi sha'iri wa tamru bil tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan bi yadin faman zada aw istazada faqad arba idan kuɗi da kuɗi ne sai ya zama daidai wa daida in haki da haki ne daidai wa daida alkama da alkama shinkafa da shinkafa dibino da dibino gishiri da gishiri sai ya zama daidai wa daida kuma hannu da hannu duk wanda ya ƙara ko aka ƙara masa ya tiri ba zaka za mu yi canjin kuɗi da kuɗi da kai dole ya zama daidai wa daida in dai jinsin kuɗin giri ne dukkanin su naira ne amma idan naira ne da sefa ko nera ne da dala ko nera ne da abun nan da da riyal wannan zan iya baka kwaya ɗaya kai ka ban guda ɗari ko guda dubu ma saboda manzon sa ce wa idza talafa hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa shi'tum idza kana yadan biyad idan wannan intin ya abun nan nau'in kuɗin ya canja ya zama akwai bambanci na kafa daban ne da kafa kaza ku siyar duk da kuka ga dama idan ya zama hannu da hannu ne haka nan amfanin gonan wannan gero wannan dawa wannan masara wannan wake to ko da kun yi fifiko babu damu babu matsala amma in ya zama hannu da hannu ina ka kamani amma in iri ɗaya ne kuɗin iri ɗaya ne naira da naira sefa da sefa dala da dala riyal da riyal wannan dole ya zama Mislin bi mislin kuma ya tamfiyar shi harkan kasuwancin su yanzu kuma sai zai zama iri ɗaya wato yadda na baka aka za ka bani duk wanda ya kara ko aka kara masa ya ci ba? wa man zada a wista zada fakat arba ya ka wanda ya kara ko aka kara masa to ya ci ba. wanda ya ce yana cikin babin ijara to bai suranta matsalan yadda ya kamata wani shi ijara ni shi ta ɓangare ɗaya yake amfani ta bangare ɗaya amma shi kuma ciniki duka bangarori biyun kuɗi ne kai ka ban kuɗi na baka ko ka ban dukiya na baka dukiya wanne yana cikin babul buyo ubangiji ta ala ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta ya haramta riba ko da haka kowanne da babinsa idan matsala ta zo sai a duba a wani babi za a sata a babin ciniki ne ko babin ijara shine ake ce a sa ka aiki a biya ka wanda kuɗi ta ɓangare ɗaya ko dukiya ta ɓangare ɗaya aiki ta ɓangare ɗaya ko babin haya ne dukiya ta ɓangare ɗaya amfanuwa ta bangare daya ko babin kamfani ne in ka sake a wannan babin ko sai ka duba ka'idojin wannan babin kuma akwai garari a ciki sai zama haramun akwai riba a ciki sai zama haramun akwai abun nan a ciki akwai akwai haramta asalin abun a ciki sai zama sai zama haramun na fata an fahimta ne ne hukuncin kasuwanci hukuncin kasuwanci halal mubah idan mun ce halal ba lada ba alhaki ba lada ba alhaki idan mun ce kasuwanci wajibi ne to dole kowa ya yi kasuwa idan mun ce kasuwanci mustahabbi ne to in kai akwai lada kenan in mun ce haramun ne kaga bai halatta kai ba kenan amma sai ya zama mubahi ne in ka ga dama ka yi, in ka ga dama kar yi idan ba yi ba Allah bai zai tambaye ka me yasa baka yi ba kai kasuwanci ba in ka yi kuma don amfanin kanka halal ne asalin kasuwa amma akwai dokoki a cikin kasuwanci wanda kuma dole ka bi su in ba ka bi su ba zai iya zama me zai iya zama haramun zai iya zama haramun Allah ta'ala riga ba da izini ya ce ya halatta a yi ciniki wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba ya halatta kasuwanci ya haramta riba sannan kwarin ubangiji ta'ala ladina amanu idza nudiya li mai min mai Juma'a jumati fa'aw ila dhikri llahi wa baia wato in kun yi ya kwanda kai imani ya kira sallah ran juma'a bar ciniki ku tafi sallan juma'a aka ce fa iza qudiyat as-sala fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah in aka gama sallan juma'a ku watsu a bayan kasa ku je ku yi kasuwanci wannan ba umarni ne cewa dole kai kasuwa in kai sallan juma'a ko mustabi ba umarni na ibaha na cewa ya halatta ne saboda da an haramta maka kafin a kira sallan juma'a na biyu yanzu da aka yi sallah aka ce ka je kai ma'ana an halatta maka kenan wato hukuncin ya koma yadda yake a da a bisa ka'ida ta usulu ba da nahi Yahudu udu alama kana alaihi qabla nahai Murni in an yi shi bayan an hana abu to sai ya koma asalin hukuncin abun kafin a hana kafin a hana ciniki saboda kiran sallan juma'a halal ne da aka ce an kira sallan juma'a na biyu haramun ne da aka gama juma'a aka ci ka je ka yi sai ka mai da shi hukuncin ka da kafin a kira juma'a cewa halal ne to da aka kasuwanci kenan wato halal ne da nasin alkur'ani wa ubangiji ta ala na amanu la ta'kulu amuwa bainakum bil badili illa an takuna tijaratan an tarabin minkum ta ko kai imani kar ci dukiyoyin ku tsakanin ku da karna sai dai idan ta hanyar kasuwanci ne a bisa yarjejeniya idan ta hanyar kasuwanci ya halatta ka ci dukiyan dan uwanka ya baka ka bashi ya baka ka bashi sannan manzala kama yana cewa inna malbayu an tarabin hadith ibn majah hadisi hasan niki yana halatta a bisa yarjejeniya in kun yarjejeniya shi kenan sannan kuma manzala ta sama ya tsaya ya sayar ya tsaya ya tun da ya tsaya ya sayar a sai saye da sayarwa halal ne ba haramun bane wajen malamai sun ijma'i cewa kasuwanci halal ne babu sabani a tsakanin malamai sai dai dokokin da ke cikin sa kuma a ka'ida na kasuwa al'aqdu fil buyu ko al'aqdu fil bai'i ko al'aqdu tijara al asalin kasuwanci ya zama halal sai ka samu dalilin da ya haramta shi asalin kasuwa halal ne sai an samu hujjan da ta haramta ko dai ya zama asalin abun dama an haramta kafe da shi kamar mushi ko giya ko kuma akwai riba a ciki sai zama haramun ko akwai garari abin da ba a san ƙarshen sa ya zai zama ba wasu ya zama haramun ko yana komawa riba ko yana komawa wato ainihin garari wannan sai ya haramta shi to duk abin da za a haramta akwai bukata a kawo dalili cewa haramun ne wannan abu wannan kamar yadda ka'ida ta cewa al'afu fil ashiya al'ibaha. ibaha ne duk abubuwan da za a yi amfani da shi halal ne sai an samu hujjar da ta haramta shi manzala kuma yana cewa alhalalu, halalu ma ahallahu Allah wal haramu ma haramahu Allah wa ma sakata anhu fa huwa afawun aqbalu min Allah afiyatahu halal abin da Allah ta'ala ya halatta haramun abin da Allah ya haramta duk abin da ya shiru bai ce halal ba bai ce haram ba to amma ko ku je ku yi amfani da shi wato in ka laluba dalilin da ya haramta abu babu to yana nan a halalcin sai ka samu dalilin da ya haramta shi da za a ga ana jaya ka wani abu wanda ya ce halal ne wanda ya ce haramun ne to wanda ya ce haramun shi ake neman hujjansa in ya kawo hujja shi kenan ya da wanda ya ce halal in ko bai kawo hujja ba to ana nan akan asali wa halallahu bai'a Allah ya halarta wato ya halarta ciniki saboda ita shari'a suka ce ash-shar'u yufassilu fil muharramat wa yujmidu fil mubahat shari'a tana dalla dalla ga abin da ta haramta amma in abu na halal ne sai a dunkula maka shi ko kawai sai huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ya halitta muku ku yi amfani da duk abin da ke bayan kasa amma an zo haramtawa kuma sai a ce maka kaza haramun ne kaza haramun kowanne tare da me tare da dalilinsa kowanne tare da hujjansa da dalilinsa ah, kasuwanci nau'i ne na sana'a in an ce sana'a to ta kunshi abubuwa da yawa ta kunshi abubuwa da yawa ta kunshi kasuwanci ta kunshi noma ta kunshi kiwo ta kunshi sana'an hannu wanda al'ada ake kai mata sana'a as ya dawiya kenan sina'a yadawiya sana'a wanda take ta hannu sannan kuma akwai sina'atu fitrin ma wato sina'a sana'a ta tunani ita kuma ba da hannu ba da ƙarfi ake yi ba tunanin ka kawai ake bukata ka ce kaza kaza kaza kaza ne ayi kaza umarni kawai zaka dinga barawa yanzu kamar idan muke zama director a ma'aikata ai kawai tunaninsa ake nema iliminsa kawai ake bukata ba zai je rungumi abubuwan yana yin su da kansa bane ko ka zama gwamna ko wani abu saboda haka kaga wannan sana'a ta ne to shi yasa a sana'a guda biyu da ta hannu da ta tunani sana'an tunani ta fi tsada a kan sana'an hannu saboda akwai ilimi a cikinta mutum da ya je karanta injiniyarin a na gini misali ya zama injiniya kudinsa ba zai zama ɗaya da mesin ko kuma lebura ba wanda yake kwaba kasa da wanda yake tsora bulon saboda shi akwai ilimi a tare da shi sa ya zarta na mesi shi kuma mesin iliminsa ya zarta na wato lebura shi yasa ga hawan hawa kowa da irin biyansa da za a dinga wani sai wuni a dubu biyu wani kuma duk wuni sa za a bashi dubu goma ko dubu ashirin ma a wuni guda ɗaya saboda ilimin sa ya kai haka ne to sai suka ce sana'an da tafi kowace tsarki wanda haramun bai shiga bai shiga bai cika shiga cikin ta ba ita ce azira'a azira'a wato shine noma noma ya fi kasuwanci kukuta daga haramun kuma ya fi ciwo kukuta daga haramun ya fi sana'ar hannu wuta daga haramun sana'ar hannu algush yana shigar da ko ha'inci yana shiga da saba alkawari da sauransu yayin abun bayan da aka ce ka yi shi ba ka rage kwalitinsa kaga yana shiga idan ka zo ka ɗauki kasuwanci riba na shiga algush na shiga ƙarya na shiga rantsuwa barkate yana shiga wayo-wayo da dabara da yaudara tana shiga kasuwanci in ka ɗauki kiwo shi ma zalunci yana shiga yana iya shiga gonan wani ya je ya kiwo ko ya je ta dukan dabban ya ta dukan ta wuce gona da iri ko ya ajiye ta bai bata abinci ba ta dinga azabtuwa da yunwa wannan duk zalunci ne kama mai shuka fa mai noma wanda zai je noma gonansa sai ya zaka siffanta yi da zalunci ya je ya kuɗa ya shuka ya noma yana ta jiran ikon Allah idan zuba takinsa in ya samu akasi bai samu taki ba abin ya lalace ba, kaga shi asara yayi wa za a ce ya cuta kaga ba za ka ce ya cuci wani ba amma wanda zai maka kwadago a gona zai maka walka ka ba shi ya noma maka gona kaga ba shi ne mai noman ba kenan a wannan ha'in ce na shiga kaga wannan kuma sana'a ce ta hannu sai dinga bunne yana bunne sai jawo ƙasa ya rufa kan ciyawa sai ya gaba sai jawo ƙasa ya rufa kan ciyawa ya gaba ka gana sa ma to amma ba shi ne mai noman ba ai mai noma gonarsa ka in yi haka waye zalunta da dama ka je kai a gonarka za a ce ka zalunci wani ne ka ba ka je ka bara ce ka ka dara ba don za ka gani a me a gonan shi yasa almawar da yake cewa aibul makasin az sana'an da ta fi kuɓuta daga haramun shine noma shine noma sannan sai sauran kuma abubuwa su biyo baya sauran sana'o'i da sauransu to amma sana'an da aka fi samun kuɗi fa ita ce kasuwanci <laughs> sana'ar da aka fi samun kuɗi kasuwa ka faɗa kai tsaye in kana lissafa masu kuɗin duniya za ka samu yan kasuwa ne gani masu kuɗin ƙasa wafi kowa kuɗi a ƙasan nan sai ka ga ɗan kasuwa ne wafi kowa kuɗi a afirka sai ka ga ɗan kasuwa ne ba suka fi kowa kuɗi a duniya za ka samu yan kasuwa ne saboda kasuwanci kuma ya fi wa'in abubuwan kawo kuɗi da wuri idan kasuwancin ya karba shi yasa ya zo a hadisi duk da isnadin sa bai inganta ba a to a share rikki fi tijara kaso tara cikin goma na arzikin mutane na cikin kasuwanci ne sauran sana'o'in sun ɗau kashi ɗaya ne kasuwa ta ɗau ta ɗau kashi tara sai dai in kasuwa ba ta karɓe ka ba ko ka da jari ko ba ga wani <laughs> to saboda haka kasuwanci kenan yana da muhimmanci ko yana da muhimmanci amma ka san me ka san dokokinsa hadisi ya tabbata cikin musnad na imam na imam al-hakim daga rifa bin rafi ya ce maza kuma an tambaye shi ayyul kasbi afaya wani abun nan ne ya fi daɗi wani abun nan wani sana'a ne ta fi sarki ya ce amalin insani biye biyi mutum ya aikata abu da hannunsa wa kullu bai'in mabrur da dukkan cinikin da ya kuɓuta daga haramun kaga an ce amalin insani biye biyi kaga noma ya shiga kai da kanka zaka huta ka shuka sai ka noma to sai sauran sana'o'in hannu kuma su biyo baya in baka shi da aljush da suke ba sai ce wa kullu bai'in mabrur da dukkan ciniki wanda yake abin kubutarwa daga haramun. da kaga kasuwanci in ka guji haramun kuma kaga sana'a ce mai tsarki sana'a ce mai tsarki amma sai mutum ya yi kaffa kaffa kafin ya iya gujewa haramun a a kasuwancinsa to menene hikima na shar'anta kasuwanci menene hikiman da yasa aka halarta sai da sayarwa hikimar shine suka ce bulugul insani hajatahu mimma fi yadi akhihi bi ghairi harajin wala Shi shine mutum ya zama zai iya biyan bukatansa da abin da ke hannun dan uwansa ba tare da ya kuntata masa ba tare da ya cutar da shi ba ka saya cike nan in ka saya ka mallaki abun ka kuntata masa ka cutar da shi domin da yarjejeniya kuka yi ya yarda ne ya sayar masa kaga wannan ita ce hikiman da ta sa aka halatta kasuwa kai kana bukatan abun hannun dan uwanka zai baka kyauta ba kin ya baka kyauta ka kuntata masa musamman in roƙonsa kai lokaci wani ba ni kyauta yana son sa ko sai ji kunci ko da ya baka dai ka kuntata masa ko da ya baka haka nan idan ka zo ka kwata ko ka masa ha'inci to shikenan nan kuma ya zama ka cutar da shi ka cutar da shi to amma in ka ce nawa za ka sayar min sai ka ga in yana da bukatar sayarwa cikin marmari kawo kaza ka ba shi kuɗi ya baka kayan kai kana murna ka samu kayan shi kuma yana murna ya samu riba ko ya samu kuɗi to kaga wannan shine ya halatta wato ainihin kasuwanci ko hikiman da ta sa roƙo haramun ne musulunci ya haramta wanda zai ce ka je ka yi itace ka zo ka sayar ya fi maka akan ka roƙi mutum ya baka ko bai baka kuma yake la ta zalul masalatu bi adikum hatta ila Allah azza wa jalla wa laysa ala wajhi musqatu la'an mutum zai guce bai roko yana roko har ya zama na baya da nama a fiskan sa ranar kiyama ya da Allah biya zu da ruwan fiskan sa shi yasa sana'a lura ce dole ya zama kana da sana'a don in ba ka sana'a kuma dole sai ka roka zai yi ba a ce ba ka sana'a ba ka roka ba to in ka roƙa ko za ka zo da mutuncinka ko da an baka ko a walakanta ka ba a baka ba ko a walakanta ka a baka ko kuma a baka amma dai akwai ɗan ƙasƙanci a ciki ko ka yawaita tambayan a ƙosa da kai tun mutum yana baka da marmari har ya dawo kuma in ya zanka ma ya zai yi in ka zo wajen tsaron sai ɓaci in kai sallama aka ce wani ne sai ji ba zai iya fitowa ba kuma ko da zai fito rinsa a ɓaci zai fito me ka zo yi Ko da ɗan adam shi yana ƙosawa, idan ana roƙonsa wannan ɗabi'a ce ta kowa karka ware wani Fa'ud fa'adaitun fa'udna fa'udtumu wa man yaqturu ta'ala yawman sayusal mun tambaya kun bayar mun tambaya kun bayar duk wanda aka duk wanda ya yawaita tambaya za a kosa da shi ko babanka ne yau ka tambaye shi gobe wallahi sai a kosa da kai ko ɗanka ne yau ka ce ba ni gobe ba ni bibi sai a kosa da kai ballanta na wani daban dan adam baya so roƙo baya so roƙo in ya bar kila na farko da marmari to daga baya kuma zai ji me zai ji baya son wannan abu amma Allah ta'ala shine kawai wanda baya kosawa shi kuma so yake ɗauke shi kallima yake yana cewa wa qala rabbukum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yake ku roƙe ni zan amsa muku wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a in an tambaye ka dangane da ni ka ce a kusa nake a roƙe ni ina amsa addu'a mai addu'a zai sauka ubangiji ta na sauka idan sulukin dare na ƙarshe na dare ya rage wato kashi ɗaya cikin uku na dare in ya rage irin ƙarfe uku ya yi asuban nan zai sauko saman duniya ce man yad'uni fa astajibu ku? wa zai roƙe ni in amsa masa wa man ni fa hu wa zai roƙe ni na bashi me kake bukata in haka yi ta laina neman wa zai roƙe shi bashi sannan wa man ni fa aghfira lahu wa zai nemi gafara na in gafarta masa to kaga Allah shine mai wannan shi in baka roƙe shi ba sai fushi ya zo a hadisi man lam yas'alillaha yaghdab alai wanda baya roƙon Allah Allah zai fushi da shi Allah yana fushi da shi amma dan adam kuma fa idan ka roƙe shi a lokacin ne yake kushi wallahu ya yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu Allah yana fushi in baka roƙonsa dan adam ko in kana roƙonsa yana fushi to sai ka saya shikenan ka roƙe shi zai shiga kunci ko to sai ka saya ba a roƙo sai da lalura in lalura ta kai lalura to kuma ya halatta ka roƙa ko a baka ko kar a baka Ba ka da halin da zaka saya ba ka da halin da zaka je ka nema ka saya ya zama lalura ka shiga wani tashi hankali ya halatta ya halatta karoka na ka aka ce wa min ghairi mabarra ko ba tare da cutarwa ba hanyoyin cutar da mutum a dukiyarsa suna da yawa daga ciki akwai sata za ka zo ka sace wa mutum dukiyarsa ka cutar da shi kuma Allah ba zai barka ba sai ka biya ranar alkiyama sai ka biya Allah ta'ala zai zai dauki kyawawan ka ya bashi ko dauki munanan ayyukansa in baka da kyawawa a tsora maka sannan akwai kwace da ƙarfi mutum ya kwace kun san bambancin sata da kwace shi sata a ɓoye ake yi kwace kuma ƙiri-ƙiri ne za a kwace akwai fizge ma ikhtilaf duk zalunci mai cutarwa ne ka zo ka fizge mutum abin sa kai gaba akwai kuma abun nan eh, abun nan kinnafi misali a zo abun nan a kama mutum a ce sai ya biya kuɗi kaga wannan ma cutarwa ne ya ba da kuɗin ba da sauransa ba an sake shi akwai kuma ha'inci a baka amana ka cinye akwai zalunci wato ka zalunci wani ka nuna masa fin ƙarfi ka hana shi haƙƙinsa duka wannan cin dukiyar mutane ne ta hanyar barna la taqulu amwalakum bainakum bil batil Allah haramta ka ci dukiyan dan uwanka da barna to amma kasuwanci fa shi ba daga cikin anwa'ul bai sai sa ubangiji Allah ce illa an takuna tijaratan an tarabin minkum sai dai ta hanyar kasuwanci a bisa yarjejeniya wannan ya halatta ba sai an shar'anta ciniki ne ko kasuwanci sai da sayarwa don ka iya mallakan abin da ke hannun ɗan uwanka ba tare da ka jefa shi cikin kunci ba ba tare da ka cutar da shi ba kana marmari kana marmari kuma kana gadara da abin ka mallake shi ne da kuɗin ka wannan shine hikiman da duka aka shar'anta kasuwanci ko da wani iri to sai kuma rukunin kasuwanci kasuwanci yana da rukunni guda biyar wanda in an rasa su to babu kasuwa kasuwan ba za ta yi ba in an rasa ɗaya daga ciki rukuni na farko shine mai sayarwa dole sai an samu mai sayarwa kafin ciniki yake tabbata ko kana son kayan mutum in bare sayar ba ta ya za ka yi ka ba mai sayarwa ya za ka yi ka ba zai zai yiwu ba dole sai akwai mai sayarwa to ba sanin mai sayarwan ne ya fi mahimmanci ba sanin shuruɗin mai sayarwan wanda zai sayar maka da kayan waye shi tukunna shi ma sai ya siffantu da wasu siffofi kafin ciki yake zama halal farko ya zama ya mallaki abun ya mallaki abun manzo ma ce wala bai ma laysa inda ka sai da abun da baka mallaka ba yanzu zai zo ce zai sayar maka da motan bakaru to ta kani sai dai wacin ta shi bakaru ne ce je ka sayar min da mota na wannan kuma wakili ne kaga shi wanda yake da motan shine sai da motan ba wakilin ba to kaga dole ya zama ya mallaki abun ya halatta wanda bai mallaka ba ya sayar maka abu akwai wani abu da ake ce masa bai'ul fuduli na ji mun yi shi a misbahu salik bai'ul fuduli shine cinikin mila mila ko mi da ruwanka ko haka kawai mutum ka faka motanka sai je kama ciniki da wani nawa za ka sai motan na miliyon uku miliyon biyar in fatar miliyon shida na sayar maka shi na sai sayar maka miliyon shida sai ce to amma dakata sai je ya samu shi wanda yake da motan sai je ya gaya masa ya ce na sayar da motan ka miliyon shida me kake gani ko ba shi ya sashi ba dala zai motan nan ba ta wuce miliyon uku ba zai ce a ne sai ce karɓo min miliyon shida sai karɓa sai je sai sabuwa ma kila ko wanda ta fi wannan ko inda yardan ne kayan ne bayan an kulla cinikin ya halatta in kuma ya ce masa kai mahaukaci ne za ka sayar min mota na ce wanda za su yi da mota ta ne? Ba ga dole ka je ka warware wancan cinikin kuma ko da ka karbi kuɗi to wannan bai'ul fudulin shine malamai suka yi malamai suka yi sabani shin wannan cinikin ya halatta ko bai halatta ba wani suka ce bai halatta ba ai ya sayar ba da izinin mai kayan mai shi ba wai ya sayar a matsayin ya sayar masa ba ya sayar din amma a matsayin zai ga mai kayan yana da mai kayan zai yadda wani suka ce tun da bai mai kayan ba shi ba shi izini ba ciniki bai inganta ba wasu suka ce a ya inganta in mai kayan ya yadda in bai yadda ba kuma shi kenan ya inganta ba wannan shi zai fi inganci idan ka tsira mutum kayansa sai ya ce na yarda da cinikin ba ni kuɗi shi kenan ko da ba da izinsa ba ka sayar ya inganta amma in yace ban yadda ba kuma to cinikin ya ɓaci don ba kayansa ba ne, kuma kai ma ba ka yadda ba kamar ka karɓo mutum mata ne wani zai ce zan ba wa ne matan nan na ba shi sai ka ce na karɓa masa sai ka zo ka gaya masa in ya yadda da wannan karɓan shi kenan ta zama matarsa ta zama wasilinsa in bai yadda ba shi kenan kun gane misali a zo lokacin za ku ga sai an zo ɗaurin aure wai ake tunanin waye zai zama wani to kai ka zama mana wani ma za a sa shi wani takan sai ya zo sai ga wani sai baki haka shi an bai ma san ma waye ne ya zama waliyinsa ba wakilinsa ba to amma idan har ya yarda da wannan wakilcin shi kenan aure ya ɗauru dama shi ne waliyin kansa ya tura ne a yi mai a karɓa masa ya tura wakilci ba ka shi ma ciniki da ka sai da gidana gidana kina kiman sa bai wuce miliyan biyar ba ka sai da shi miliyan goma sai in karbi kuɗin kawai je in sai wani wanda ya fi wannan sai in ce na yadda cinikin ya yi amma in na ce ban yadda ba kuma ka babu dama kuma a sa ni dole sai na karbi wannan kuɗin ba a ce an riga an gama ciniki to ya an gama ba wanda ya mallaki abun ne ya ya gama cinikin ba ba ni na sayar ba kuma ban wakil ake je ya sayar min ba saboda haka wanda zai sai da kaya mallaki abun ko kuma ya zama an masa izini ya sai da wannan abun saboda wakili ne na wannan sannan na biyu kuma na uku kuma ya zama rashidi na biyu ne ma'anar rashidi shine ya zama baligi sannan ya zama abun nan mai hankali baligi mai hankali ba wawa ba idan mahaukaci ya sai da abunsa cinikin bai yi ba don shi yana mahajuri ne yana karkashin waliyinsa sai in waliyinsa ya yi da mahaukaci ne ya gaji gida kawai zai ce ya sai maka shi dubu ashirin sai ka bayar ka sai tunda na sani shi kenan ai na saya to kai ma ka zama irin sa kenan domin ba yadda za a yi iya kan sai da kayan sa kuma ake ce musu mahjurun wanda aka musu hajaru kenan ba sa iya sai da su sai da izini to duk mai sai da kaya sai ya zama ba mahjuri ba kar ya zama mahaukaci na biyu kar ya zama yaro karami idan ya zama yaro ne ko da kayansa ne in ka saya sai dai in babansa ya yadda ko wajiyinsa ya yadda don yaro bai san yadda zai maka zai ciniki ba kaga shi ma baya sai da kaya amma yaro in ya zama mumayyizi ya zama mai wayo sai ka bashi abu kace ya je ya sayar maka in ya sayar maka cinikin yayi je ka sayar min abu kaza sai je ya sayar kuma yana ya zama mumayyizi ma'ana yana iya bambance naira dubu ɗaya da naira ɗari ba za a cuce shi ba in ya sai da abun nan dubu biyu aka ba yan ɗari biyar biyar guda uku guda biyu ya san cewa dubu ɗaya aka ba zai ce a ai ba su cika ba sai in ka kara masa yin ɗari biyar biyu biyar biyu in kuma dubu ɗaya ɗaya ka bashi guda biyu ya san dubu biyu ka bashi in dubu ɗaya da ɗari biyar biyar guda biyu duk ya sani wannan ana iya bashi izini ya zai iya sai da abu a bisa farashin da aka bashi in ya sayar kuma cinikin ya yi amma in ba mu mayyizi ba ne ko ya ji ya sayar da yi ba shine wanda ba bambanta fitika da kwandala ba bambanta naira biyar da naira ashirin da naira hamsin kai ma ya kasan wayo kawai kake son ka masa yi da haka za a warware wannan cinikin ko da to abin nan ko da ayi shi to haka sahuhu wato shine wawa wanda shi ma ba zai iya bambance maka kuɗi ba cinikin nan an bugi hancinsa ba a buga ba baya ganewa to shi ma ba zai je sai da kayansa ba shi yasa ubangiji ta'ala ce wala tu'tu sufaha amwalakum allati ta'ala lakum fiha qiyaman kada ku sai kada ku ba wawaye dukiyoyin da aka ba ku kula da su sai Allah yake dukiyoyin kuma dukiyoyin wawaye ne saboda me wanda yake kula da wawan ya ci wawan iko da dukiyar da sai je ya sayar ba sai da izinin waliyinsa ko da aka in waliyinsa ya sallama haka sai ya sallama shi nan. amma shi a kan kansa bai zai sai da wannan abun ba karka cewa ya ka samu gara wazawawa ne ka bugi hancinsa to shi ma da yi ba don wannan zalunci ne ba a duka ba a yi da wannan ba wannan shine siffofin wanda yake sayarwa sai kuma almushtari rukuni na biyu mai siya shi ma mai siya yana da siffofi irin waɗancan sifofin farko ya zama ja'izar tasarruf ya halatta ya sarrafa dukiyansa Shi ne kar ya zama yaro ƙarami, kamar mai sayar wancan da muka faɗa kar ya zama yaro ƙarami, don yaro ƙarami akwai iko akan dukiyansa sannan kar ya zama wawa shi ma sai idan an ba shi izini sai dai a sayar masa amma shi ba zai sayar ba saboda haka dole sai ya zama kenan mai hankali ya zama kuma wanda yake da wayo shine rashidi domin kuɗin da zai baka ka bashi abun ko dukiyar da zai baka ka bashi to bai da iko da ita waliyinsa ne yake da iko da ita sai da izininsa. sa to shi ma bai zai bai zai sayar ba sai dai idan wakilta tashi aka ya siyo da zai siyo baka sai in wakilta tashi aka ya zama jaizu tasarruf wato ya halatta ya sarrafa wannan kuɗin haka nan in bai mallaki kuɗi ba zai je ya saya da su ba an bashi a ajiyan miliyan ɗaya je ya sayi kaya da su kaga ba miliyan ɗayan sa bane bai halatta ya je sai ka da wannan ba sai dai da izinin mai kuɗi in ya bashi bashi to wannan kuma zai iya zuwa ya sai da ya sai da wannan wato kuɗin ya sai da ya je sai wani abin da yake son ya saya kamar ma ɗan kasuwa ne ya je ci bashin kaya zo ya sayar don in ka ci bashin kaya ka mallaki kayan ta hanyar bashi ya halatta ka sayar idan ka sayar sai ka mero mai kaya kayansa na uku shine almabi'u rukuni na uku abun sayarwa abun sayarwan shi ma yana da sharuɗansa ka san ko da akwai mai saye akwai mai sayarwa in ba abun sayarwan kaga ciniki bi zai yiwuwa ina son na sayi gida a wurinka kai ba ka da gidan ya za ka sayar mini ni ba ni da kuɗin sayan gidan ya za a yi na saya kaga bi zai yiwuwa to dole sai ya zama wato ainihin akwai abun sayarwan kenan to shi kuma abun sayarwan shi ma yana da shirudai na farko ya zama mubahan wanda ya halatta a da shi ne dan shari'a akwai abin da ta zana ta ce bai a kai da su ba ya zama ba sun fita daga wannan na farko akwai akwai akwai abin nan giya bai halatta a kai da giya ba bai halatta a kai da abin nan eh, mai mushe ba bai halatta a kai da alade ba bai halatta a kai da gumaka ba wannan duk sun zo a hadisi kwaya daya hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah wa rasuluhu harrama bai al-khamri wal maitati wal khinziri wal asnam Allah da manzonsa sun haramta sai da giya sun haramta sai da mushi sun haramta sai da ainihin abun nan sai da alhanzir sun haramta sai da gurafa saboda haka in giya ne abun sayarwa to haramun ne wannan ciniki bai inganta ba ko da an yi idan mushe ne bai haramta ba bai haramun ne wai saniyar ka bara ta mutu ka ce kai tare rage asara bari in sayarwa wani arne tun da su arna suna cin mushi in kai ka aikata haramun domin ka sai da abin da aka haramta siyarwa shine ne ne mushi haka ba za ka sai da giya ba yasa lokacin da aka haramta giya a Madina ai da yawa sahabbai suna sai da giya kai akwai giya ta marayu ma a hannun wani yana dan jujjuya musu kuɗin su su samu su ɗan yi albarka yake sai da giya kar kai mamaki lokacin ba haramta giyan ba tunda ba haramta ba kamar su sai da shinkafa da wake ne ko ba ga wani sai ba ba musu a lokacin kada kuɗin su zo su kare sai aka haramta giya aka ce to ya za a da giyan marayu na aka ce sai zubarwa bayan inda aka yi aka aka dinga zubar da a madina a salar da fi kakul madina har abin na din kororo kororo na madina ya cika da giya to kaga nan giya za a sai da ita sai dai sai dai a zuba ita da ya halatta a siyar to da ba za a ta dukiyar marayu nan ba don dukiyar su ne da ta tsira kafurai ita tunda su suna ta, shi kenan sai a ba su kuɗin su amma da aka zubar da ita ya nuna sai da giya haramun ne ba ba ba shari'a ba ne haka na sai da alhanzir shi ne ainihin abun nan haladi haka na sai da gumaka duk wayannan haramun ne Allah ta'ala ya haramta sannan haka na sai da kare manzo sama na ha an samanil kal yana sai da kare kare ba a sai da shi duk da an ce a mallake shi ta hanya guda uku ya maka kiwon dabbobinka ko ya maka gadi in ajeji kake ko kai farauta da shi to shi ma ba sai ya za ka yi ba sai dai a sukule ka wato wani ya baka dan karami ka kiwata shi ko ya baka kyauta amma ba za ka saya ba shi zancen da ya fi inganci tun da maza sama ya riga ya hana kuma bai ware ya ce na kaza a sayar ba duk da cewa akwai akwai sabani wasu malayan sun ce wanda aka ba da izini ana iya ana ana ana iya saya saboda haka suka ce abin nan waqtalaku anna kilab al-mashiya yajuzu bai'u haka kalbin al-badiya wa indahum qawlani fi istiya'i kilab al wa saboda haka sun yi sabani a wajen wato ainihin kare na farauta amma wattafaqu anna kilabal mashiya yajuzu bai'uha kamar ribaja malikiya sun ce za a iya sayan wato kare na kiwo da kare na gadi amma na kiwo abin nan na farauta kuma suka yi sabani to amma su ne suka ce bai halatta ba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan shi ake cewa tahrimu ainil mabi'i idan an haranta ainihin abin da za a sayar din a sai da shi dama to baka bukatan ma me dalilin da yasa aka haramta shi ko shari'a ta ce haramun ne shikenan giya haramun ne sayarwa me yasa manzon sama ya ce haramun ne kare me hana za a sayar manzon sama ya ce haramun ne alhazir me yasa manzo Allah ta ya ce haramun ne mushi manzo Allah ya ce haramun ne ba sai kai wani nemo wani kakale ai ta saboda yana da kaza ko a kawai shari'a ta haramta shi kenan magana ta kare ina fatan muna fahimta sannan na biyu shi abun sayarwan ya zama mai tsarki kar ya zama najasa idan najasa ne haramun ne a sai da shi kuma dukkan malamai sun yi ijima'i sai da najasa haramun ne babu sabani a tsakanin malamai kamar mai kenan kamar ba haya ko fitsari haramun ne a sayar kamar jini jini najasa ne shi ma malamai sun ijima'i haka nan sai da shi ma haramun ne malamai sun yi ijima'i a cewa najasa ne kun gane jini jinin dabba misali yanzu an fede dabba ga jini ya taru sai a je a sayarwa wani sai a ce me ya daskarar da shi ya mai da shi kamar hanta ya ci to kamar yadda cin ya zama haramun haka sayarwa ma ya zama ya zama haramun sai dai a sai da nama amma ba za a sai da jini ba ko da an yanka dabba ko haka jinin mutum shi ma haramun ne a sai da shi ya za a sai da jinin mutum shi ne mutum ya je asibiti a ciri leda ɗaya ko leda biyu a ba shi dubu uku ko wace leda dubu uku haramun kake ci dan najasa kake sayarwa najasa ne kake sayarwa sai dai ka je ka bayar fi sabilillahi ka bayar fi lahi lokacin da muke karatu a Saudiya shi nake mamaki a masallacin jami'an an tashi sai a dinga nema da Allah waye zai taimaka ya ba da jini ana neman jini ah, yanzu yadda Saudiya take da kuɗin nan ba su iya sayan jinin nan su ajiye ba a sai a sai haramun ne sai da jini lokacin ne ba sai daga baya na karanta inda ana zaiwa zai ta ɗebo mutane ana ta abu duk magani kyauta a asibitocinsu duk abin da ka nema kyauta a lura da magani amma jini kuma sai an zo ana neman taimako a masallaci jama'a don Allah wa zai taimaka ya ba da jini wa yake da OS ko A plus a dinga faɗan group engineering wani ya taimaka a sai eh, saboda ba a sayarwa ne haramun ne haramun ne a sayar ko da karamu ne ka je ka sa a jininka kai a ba ka kuɗi wani in yayi bushi iska kawai ba da kuɗin kashewa bari ya je asibiti ya ba da jininsa na ba kuɗin kashewa ba ne wannan kuɗin haramun ne mun fahimta amma kai da za a ƙara wa jini in ya zama lalura an nemi na kyauta ba a rasa an rasa ba a samu na taimako ba ya halatta ka saya kai ya zame maka ya zame maka lalura amma shi bai zame masa lalura ba na fata mun fahimta to kaga kenan za a sai da najasa ba a sai da najasa duk malamai sun yi ijma'i akan wato akan hakan sannan na uku an yakuna maqduran ala takrimi ya zama abun da ka sayar dinnan zaka iya miƙa shi saboda nahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai ilqara hadisi abu hurairah wanda imam mutum ya ruwaito nahara ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an bai hasati wa bai gharar manzo Allah ya hana cinikin tsakuwa da cinikin garari shine majhulul aqiba cinikin tsakuwa shine mutum ya kasa ba kayayyakin sa ne aka sai ka ɗauki tsakuwa ka ce duk wanda na jefa ya faɗi a kansa na sai shi dubu biyu kaga ba a san a san wanne zai faɗi ba kan na dubu ɗaya ne ko biyu ko dubu goma ma ƙila to shirya ba ta wannan caca caca garari abin da a ƙarshen sa ba a sanya zai zama ba ba ƙarshen duk abin da ba za a iya miƙa maka shi ba ai ba shi ba da tabbas kenan shi yasa aka haramta sayan kifi a ruwa ga kifi a ruwa nawa za ka saya sai mu gama ciniki to ina dai kama ya kubuce min ko kuma ya shiga cikin wasu kifaye na kama wani kifin ba shi ba fa kaga akwai garari bai halatta ba in tsuntsu a sama za ka da tabbas za ka iya kama shi ko ba za ka iya kama shi ba shi ma baya halatta ina fata mun fahimta duk abin da ba ka iya miƙa shi to garari ya shiga cikinsa haka nan bai'ul ma'adun sai da abun da babu shi ga wani abu nan a gidana nawa za ka kai wani abu a ji wani da wani abu nawa za ka kai abinda ba a san ma mai ko majhul ba a san ma ya yake ba daga wannan baya halatta saboda akwai garari a jini to muhallin sha ne abun sirwan ya zama makaduran ala tasimi wanda ana iya wato ana iya mika shi to ya cinikin abun nan free talk bitcoin za ka iya mika mutum wala duk duniya ba inda za a baka wannan abu za ka je saye shi a yanan gizo gizo a ce an sayar maka shi ka za ka ma ka sai da shi yana ta yawa iska amma babu wata kasa a duniya za ta zo yanzu in ka sai dala ka je banki sai a baka dalan ka ko in ka zai abin nan da naira sai a baka in je in naira ne ka sayar aka baka dala za a baka duk inda ka je to amma ba wanda zai baka wa'annan kudaden kudaden gaibu ne saboda haka haramun ne don bai'ul ma'adumi ne ko bai'ul majhul ko bai'ul majhulul aqiba abinda a ƙarshe ba a san inda zai zama ba don sunan su ko da ku kun sa musu sunan kuɗi a ina ne ake kera su ake ba da su ka je kasuwa ka kashe su in na sayar maka dala a banki na ma transfer kamin ai za ka je ka karba ka je kasuwa ka bar a mika maka kaya to wayannan kuɗaɗen babu su crypto bitcoins babu su da babu su ko haramun ne sai da su tunda in ka sayar ba za ka iya miƙa mutum ba sai dai ka tura masa wani shirme a a wallet ɗinsa amma yadda ba ni su ba za ka iya bayarwa ba to ka tabbata cewa haramun kake siya kuma haramun kake sayarwa ya saba ka'ida ta ciniki manzo sama ya hana ciniki garari abinda a ƙarshen sa ba a san ya zai zama ba a ƙarshen sa ba a san ya zai zama ba shine cinikin garari kenan wanda ma'ana sun ittifaki akan wannan garari yana haramta ciniki ko kuma ya zama yana komawa garari to sai abinda babu shi bara iya mika maka shi ba ballantana a ce ka saye shi ta za ka saye shi ka sai babu ka sai da ka sai da babu ne ko da kai da wanda ka ta duk haramun kuka aikata babu wanda ya aikata halal a ciki wannan shi ne abin nan na farko sannan na biyu wato ya zama abun sani ya zama abun sani kada ya zama an jahilci abun sayarwa ba a san ma ne. bane dole a san shi amma saninsa ba sai an kawo maka shi a gaban ka ta gan shi ba in da ka taba ganin abun bayan ya cika fa wa'in sharuɗai na baya ka taba ganin sa ka iya saya misali kai ne ka san gidana dama ka ka taba ka min ziyara mun shiga ko ina ka gani sai na ce a hanya ina tare ka nawa zaka sai gidana ka ku ciniki mun ya riga ya ga gidan mota ta ka san da ba dole sai na ka maka ita gaban ka ba kaga wannan ru'ya mutaqaddima kenan ko kuma ya zama wasu bilwasi an siffanta maka abu ina son mota mai kala kaza Ya eh, lalle ina da ita ko za ka sayar min kaza ina da mota mai kala kaza kiran kaza no za ka saye ta na saye ta kaza kaga an siffanta maka ita amma fa ka mallake ta fa kar ka manta ka mallaki motan ko kuma ya zama na cinikin salami za a yi za a je kutunu a siyo maka motan a ce Toyota ake so 2016 a faɗi modern inta ga irin kalan fenti da kake so sai a sayar maka a je kutunu a siyo wannan salami ake cewa wannan abu ko kuma ina da ita a fito dina. ba ba ba ba oda za a bayar ba wannan ya halatta sai in kwatanta maka yadda take ko baka ganta ba in dai a yadda na kwatanta maka haka ne sai halatta a cinikin amma kuma akwai zaɓi akwai siyaro akwai akwai siyaro shar'i wato shine siyaro ru'ya ake ce masa akwai siyaro ru'ya shine idan na zo na ga motar ba yadda ka siffanta min ita ba za ka mayar min kuɗi na Gidan kan nan a yanda na san shi kaza ne a sai ya rushe ya faffashe kai baka ga yarin ba inda na siya da zo sai na shi a faffashe wani wurin ya rushe sai ce ba ni kuɗi na wani shine siyaro ya kenan amma in dama an zo an nuna maka abun fa gashi nan a hannunka ko dutse ne aka kawo maka ka gan shi ka jidduya shi na ce ka bani dubu ashirin sai ka ɗau dubu ashirin sai ka bani to daga baya sai ka je sai ka ɗauka kwanda ne irin duwatsu masu darajar nan ko ka ɗauka lulu'i ne sai da ka je kasuwa ka ce ah, wannan dutse ne ba lulu'i bane ba ƙwaranda bane. sai ka dawo ka ce to ba a sai wannan dutse ni na zata ƙwaranda ne na zata lulu'i ne na saya dubu ashirin ka mayar da kuɗi na sai ka ce ba za a mayar maka ba ni ka riga kullu ai ka gani gashi a gaban ka da ce min kai lulu'i ne na ce maka eh to in ka saya ba haka bane wannan na cuce ka amma na ce ka sayi wannan dutse dutse na ce maka kuma dutsen ka saya so da haka wautan ka ne ta sa ba ka bincike ba ka ɗauka cewa kai za ka je kai arziki ne ka yi wayo da haka baran bayar maka da kuɗin ka ba domin abu ne ya riga an gan shi ko a dutse yana da amfani ba sai ka je kai cikon gidanka da shi ba ko ka dinga buga kusa labulen gidanka ko dai zai amfani ƙasa ce yayi na kulla kasa a leda na sirba ba aikata haramun ba ba aikata haramun ba to kaga sai ya zama sanannen abu idan ya zama ne ta hanyar ka gan shi gashi kiri ta san abin da ka saya ko an siffanta maka shi ko da ka taba ganin sa wannan ya halatta a fi da shi amma a majahul abin da baka sani ba ina da wani abu a ajifuna nawa za ka saye shi ina da wani abu a gidana nawa za ka saye shi ban san shi ba to wannan ba a wannan cinikin haramun ne wannan cinikin ko yi cinikin bai yi ba saboda akwai garari a ciki shine majahulul aqiba kenan ko majahulul aini asalinsa ba a san me ba ko kuma aqibansa a ƙarshe ba a sanya abun ke zama ba wannan baya halatta a rukuni na hudu shine asiga wato sigan da za a yi cinikin da shi shine al-ijab wal qabul ka sayar min ni kuma in karba ka sayar min in karba shine mai kayan sai ce na sayar maka dubu goma misali a ce a ce yadi ne yadi goma ga yadin nan to nawa za ka sayar min na sayar maka dubu goma kai kuma ka ce na saya shi nan ciniki ya kullu na saya na siyar maka ko kai ka ce na siya dubu goma ya ce na siyar maka ko kuma ya ce na siyar maka dubu goma na siya duk yadda kuka dai an samu a ijabu wal qabul wato sai da me sai da sayarwa da karba sayarwa da siya ko kuma ya zama wannan da magana kenan ko kuma ya zama bukko magana babu ka kasa kayanka sai zo ya mika maka dubu ɗaya sai in kwasa shikenan kaga wannan bai'ul mu'ada kenan shi ma ya inganta zance fi inganci Da misali dankali ne ka kasa shi dubu biyar biyar ko ka rubuta dubu ɗaya ɗaya ko ka rubuta ko dama na san cewa dubu ɗaya ɗaya ne sai mika maka dubu ɗaya sai kai kuma sai ka tura min a leda ko ban ma san farashin ba ka faɗa ka ta ka, sai in baka dubu ɗaya in nuna maka abin da nake so ko kuma sai ka ɗauki mai kashin sai ka kasa ba wannan ba yanzu idan ka je sayan balangu sai ka ba da ɗari biyar kai shiru kaga mutum sai ya yanka maka kawai sai ya yanka maka na ɗari biyar ya baka shikenan ba ku yi magana ba bai ce komai ba baka ce komai ba kuma ciniki ya halatta saboda akwai yarjejeniya a ciki inda bai yadda ba bai zai yanka maka ba bai zai karbi kuɗin ka ba kai ma da ba za ka karba ba ko da haka wannan shine bai'ul mu'ada ko ya zama akwai magana ta ɗaya bangaren ɗaya bangaren kuma aiki ne ba ni balangun ba ni tsiren ɗari biyar sai shiru kawai sai yanka maka tsinka uku ya baka shikenan ni kiya ƙulle ba ni naman miya na dubu biyu kaga kai ka faɗa shi kuma bai faɗa ba wannan abin nan wannan naman miyan nawa ne suka ce dubu biyar sai cire dubu biyar ya baka shi mai sayarwa ya faɗi farashi kai kuma sai ka cire ka fara baka ce na siya ba shi kenan ciniki ya kullu babu wani matsala a ciki wannan shine bai'ul mu'ada to a lokacin da kuka yi ciniki kace ka siya shi ya sayar maka ciniki ya riga ya kullu amma kuna da wani abu da ake ce masa khiyaru abin nan khiyaru khiyaru majlis al in baka bar wurin ba kana iya cewa na fasa shi ma in bai bar wurin ba Kana iya cewa ne ya fasa wato na siya dubu ɗaya ka sayar min na siya misali kankana ce na wannan kankanan dubu ɗaya ɗari takwas na sayar maka na siya ka bashi in ka bar wajen ba za ka iya cewa na fasa ba ni ba ni kuɗi na na fasa ba ni kankana ta ya halatta amma in ka riga ka bar wajen to babu daman ka sai ka fasa in ku riga kun rabu saboda manzo Allah ya ce ani bil khiyari ma lam yatafarraqa masu ciniki suna da zabi masu kan basu rabu sun bar wajen ba in sun rabu sun bar wajen fa iza tafarraqa faqad wajaba albay'u in sun rabu ciniki ya tabbata in sun rabu ciniki ya tabbata to amma akwai yanda zai iya yiwa ba ku ba kuma cinikin da zai fasu ba misalin da na yi na mai kankana nawa kankanan nan dubu ɗaya to na siya ga dubu ɗaya yanka min ita sai ya fere ya yayyanka kucul kucul kucul sai daga ba ka cewa ah, to na fasa mai min dubu daya nan ai wallahi baka yi ta ba domin ya fasa ai ka cutar da shi kaga ai kare an gama har ka bada umarni an lalata ta to kalin an lalata ta yanzu ka son ka jawo masa asara ne to kaga wannan bizigi ba to duk abin da in dai ka sashe wani abu wanda zai zame masa asara ko ba za ka ce ka fasa ba amma tana nan a dunkulenta ko an sa a leda za ka ce kai na yi nazari na fasa ba ni kuɗi na akwai wata matsala da zan je in warware shi ke nan sai ka bashi Ba ka da daman ka ce ba za ka bashi ba wannan shi ne rukuni na na hudu kenan rukuni na biyar shi ne yarjejeniya ba a cinikin karfi karfi ko da sa ka dole ka sai da abunka mutum ya sa ka dole sai ka sayar masa ko ya sa ka dole sai ka saya a'a idan ya dauko ka ce in baka saya ba zai yanka ka kuma zai iya yanka ka sai ka saya ko miliyon nawa ka saya cinikin bai yi bayan ka je gaba alkali sai a tsaya warware cinikin ina fatan muna fahimta alkali zai warware wannan cinikin dole a samu yarda daga wajen mai siya da wajen mai siyarwa saboda manzala sun ce na bai'u an tarabin shi ciniki da yarjejeniya ake yin sa idan babu yarjejeniya ba ciniki illa an takuna tijaratan an taradin minkum ba za ka ba za ka zo ka min cinikin karfi ba in kai to wannan kam ko ka zo ka karfi kayana na karfa kayana sai ka zo ka dauka ka jefa min kuɗi kawai da karfi ko na yadda ko ban yadda ba na dama zan ce barawo a jika min ban sayar maka ba to ba a ciniki dole sai da abin nan sai da yarjejeniya wannan shine muqaddima akan abin da ya shafi al-buyu wato shine ciniki sai kuma malai ce wa ma shakalal buyu'a haka mai risala yake? shi ko ne cewa wa ma sha kala hada abin da ya kama da ciniki menene ya kama da ciniki shine kaman kwadago wannan da muka bayani ko sina'i ko istisna in zo in baka kudi in ce ka mini farkanya kaga wannan yayi kama da ciniki amma kuma ijara ne ni na baka kuɗi kai kuma zaka kera mini abu shine istisna kenan in baka kuɗi ka tona min rijiya in baka kuɗi ka tona min shadda in kudi kuɗi ka ɗebo min ruwa kaga wannan yayi kama da ciniki amma ba ciniki bane ana ce masa ijara ana ce masa kwadago ko abin da ya shafi haya in ba ka kuɗi sai kuma ka bani hayan shago ko hayan gona wannan duk yi kama da ciniki sai ka bani in mori gonarka ko in mori gidanka ko in mori shagonka amma ni zan baka kuɗi wannan shi ma ya yi kama da ciniki amma sunansa sunansa alkira'u shine ma'anan shine haya daga cikin abubuwan da suka shafi wato abin da suke da kama da ciniki akwai shari'a wato shine kamfani shine nazo in ba da kuɗi ka ba ka kuɗi in ka kuɗi mu yi kasuwanci shi ma ƙulla shi ake yi da sharuɗansa kuma wato ka kawo miliyan ɗaya ka miliyan ɗaya mu haɗa mu yi kasuwa sai mu kinga riba riba in mun yi kasuwanci aka samu riba sai mu kasa ta biyu kana da rabi ina da ina da rabi mun kawo kuɗi mun yi aiki tare ana na ce mata sharikatul inan sharikatul inan kuɗi daga bangare biyu kuma aiki daga daga bangare biyu ko akwai kuma sharikatul abdan wato wato wato kamfani na jiki shi kuma za ku je ku karɓi wani aiki ne sai ku yi shi da ƙarfin ku ko ku je ku san'anta shi a ba ku gidan yin kujeru ko kafintoci ne sai ku haɗu ku yi kujerun gaba ɗaya sai a biya ku ga katako ga waye za a ba ku dubu ɗari ku yi kujerun nan sai ku je ku yi su ko gadajen nan ko tono rijiyar nan ko ginin nan sai ku haɗa ku yi sai ku riba dubu hamsin hamsin ya halatta ko da ko wani lokacin da ake aikin ya ji fitsari ya ji ya ɗan taɓa ruwa ko ya ji yunwa ya ce abinci ɗin yana ta aiki ko kuma gidansa an kira shi an ce duk Allah ya zo maza maza ana son ganin sa shi ma wancan haka to ba za a ce wai ɗan gab da aka samu ni na minti talatin ina aiki kai kuma ka tafi wani wuri a'a ai bukata ne kai ma wannan bukatan za ka iya kama ka to ba zai hana a ce a to yanzu kai za kana da kaza ni ina da kaza ba idan in ya tsaya a tsakiyar aikin ne ya bace ya bari gaba ɗaya sai a bashi gwargwadon abin da ya cancanta wannan shine shirkatul abdan akwai mubaraba kuma shi kuma ka ba da kuɗi a ka ka ba da kuɗi a maka kasuwanci kai baka iya kasuwa ba ko ba ka da lokacin kasuwa sai ka ba wani miliyon biyar ya muku kasuwanci idan yayi kasuwan za a raba riban ni ina da kashi kaza in an samu riba sai kana da kashi kaza ba irin wannan mai kuɗi shi ba a ciki kuɗin mu kuma ya jawo mana wato sauran ainihin abin da aka samu saboda haka sai kuɗinka ya tunawa saboda kai ka haɗa haddadi. Ana akwai shirikatul wujo wanda malamai suka yi saɓani a kansa shine ka je kai wa wani alfurma ana ba shi kaya idan ya sayar ya ku dingare bari ba wannan a fiska guda biyu ɗaya fiskan zai zama halal ɗayan kuma zai zama haramun idan kai ne aka ba wa bashin kayan kai aka sani an baka bashin kaya shi kuma ya je ya karɓi kayan ya sayar muku wannan halal ne ku bari riba ba matsala halal ne saboda ai kai za a tambaya kai ma za ka ɗauki asara kai aka mallaki kayan ma kai ne aka ba wa bashin kayan in kamfanin suka tashi ko mai kayan kai zai nema ba wancan wanda zai sayar maka zai nema ba kaga nan kaya naka ne kenan shi kuma yana mai sayarwa kaga ya zama kamar mubaraba kenan amma in kawai ka masa alfurma ne don Allah ka yi wa kamfani ka zama magana su dinga bani kaya sai kai waya don Allah a dinga bawa ne ka ce ka tuna kai magana da kai ce za a bashi sai ake bashi kaya sannan ko ba za ka ce za ku riba riba ba kai kaga wannan ai shafa'a kai kuma a ka'idan shafa'a ba a biya man shafa li akhihi bi shafa'atin fa ahda alayhi hadiyatan fa qabilaha faqad ata baban azima min abwab riba hadithin abu dawud wanda wa dan uwansa alfurma sai masa kinta ya karba ma ya ci riba wannan tana ka zo ka ci riba kai kai magana ne a dinga baki alfurman ka an baki wannan ba za ta halatta ba amma in kai aka ba wa kayan a matsayin kai aka sani kaga ana bin ka baki kayan kenan shi kuma ya sayar muku wannan za ku riba riba don kai ma asara za ta iya za ta iya hawa kanka idan aka samu matsala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh